wa zakata kuma ku ba da zakka na haƙin dukiyoyinku wa tasimu billah ku riki ku riki ya igiyan Allah ku riƙe Allah eh duk wanda yake son ya riku mai sa mai fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba to riki Allah domin me huwa da dama Allah shine majibincin ku shine waliyin ku an gane kai ni'mal maula madalla da wannan majibinci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 saura kuma a ji a fassara maganar tawa la ilaha illallah kun ji wai bai son taimakon manzon Allah ma to nawa kake so na Allah manzala shi da kansa ya ce wai za sa alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah bai ce ka roƙe shi ba wai za anta fasta'in billah in da ka nemi gudumawa agaji ka nema ga Allah iyyaka gudu wa iyyaka sa'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako ba manzon Allah ciki wannan shine gaskiyar magana amma su yan a gani suke wai wani wani abun abun gwadi ne a cewa ana neman taimakon manzon Allah a'a manzo Allah eh manzo Allah ya taimaka mana wajen zuwa da musulunci ya kuma karantar Allah saka mana alheri amma maganar da muke yi in mun shiga musiba mun shiga bala'i anan kuma zai taimaka mana Allah ne dan kuma cin irin taimakon da muke nufi amma duk wanda ya maka mun alheri ya taimake ka yanzu ko kuɗi na baka ina taimaka maka balle na baka hanyar shiga aljanna ina taimaka maka amma yanzu dan na dauki kuɗi na baka shine kuma ka shiga musiba ka kira ni to mai hankali ya gane da aka sa gaba haka idan yan bidiya kun je kun yi rudu ku je da rudun ku mai hankali ya san me muke nufi an gane wannan yawa ci gaba amin to mun gama fa da mu je sabon sura kuma eh, wannan sura suratul mu'minuna tana da wasu siffofi wadda wannan siffofi na mu'minai in baka hada su ba to karka sa kanka a cikin su siffofi ne sun kai akalla goma kun gane yawwa suratul mu'minuna ku tsaya ku ji sufofin ɗaya bayan ɗaya in wannan sufofi ka haɗa su ba ko baka hada majoritin su ba to kai kai tsammani zaka je aljanna wuta za ka tafi Allah ka tsare mu ci gaba malam ci ga a gurguje bismillahir qad aflaha almu'minu mu'mina sun rabauta sun samu babban rabo to to su waye su su ne yanzu za a faɗa mu'minan da yanzu a faɗe su da suka rabauta ɗaya bayan ɗaya je ka alladhina hum fi salatihim khashi'un ka kaji siffar mu'minan na ɗaya Allah hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke da khushu'i a sallah wato bi ma'ana suna kaskantar da kansu suna tsoron Allah sallar su ba ta tafiya wajen tintintinin abubuwa na duniya a'a hankalinsu da tunaninsu yana wurin Allah sun kaskantar da kai suna da khushu'i hushu'i ne ka kaskantar da kanka zuwa wurin Allah da tunaninka da kominka ya koma wurin Allah lokacin da kake sallah to ka zama kenan khashu'un fi salatihi to haka kake cikin sallanka baka tunawa da shagunanka matanka 'ya'yanka waye wata hayaniya ta duniya hankalinka wajen Allah yake dan almusalli na ji rabba duk mai sallah yana ganawa da ubangijinsa sai za mu lalace to ku shirya ganawa tufanka ya zama tsaf tunaninka ya karkata zuwa gare shi to wannan kaya da kai ne khashi'un fi salatihi an fahimci wannan to mun ji sufa nawa daya suna da khushu'i a sallar su su mu'minai sufa da yake na je ka gaba والذين هم عن اللغو معرضون يوا كاجي سوبا بيو والذين هم عن اللغو معرضون باسا اشر ba sa ashar wallahi mumini baya ashar ku riƙe wannan lagau shine ashar shine batsa to wallahi duk mumini mai kamammen kai in ya jima dai toshe kunnen zaka jira cewa uzu billahi uzu billahi yaji an yi ashar in ba mumini ne duk wanda ka kaga yake ashar wallahi ba mumini bane dan tasha ne shine gaskiyar magana wallazina hum anil lagawi